Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17-25 da kuma 60. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da da kuma niyya. a kuma masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. masu are assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim ayo ne daga nan birnin washington dc tare da mahmud lalo muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin kuma bayan labaran duniya za ku cewa shugaban wannan gidan rediyon amanda bennett da ta kai ziyara aiki a najeriya ta kammala ziyarar nata sai kuma mu kawo muku maimaitawan shirin ciki da gaskiya tare da sarfil hashin gumel Ghana za ku ji labaran da suka ɗauke hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo zai gana da takwarorin aikinsa na kungiyar kasashen da ke yankin kudu maso gabashin Asiya a Singapore da ake kira ASEAN. lamarin da ke nuni ga irin yunkurin da amurka ke yi na ganin an samu kwanciyar hankali a tsakanin yankin tekun india a gefe guda da kuma na pacific a ɗaya ɓangaren sai dai akwai alamun da ke nuni da cewa batun ƙasar koriya ta arewa shi zai mamaye batutuwan da za a tattauna a taron a wannan taro na koli na ministocin ƙasashen gabashin asiya pompeo zai haɗu da takwarorinsa sha bakwai domin tattaunawa kan manyan matsalolin tsaro da ke barazana ga yankin ciki har da batun barazanar da nukiliyan pyongyang ke yi da rikicin yankin tekun kudancin asiya da na 'yan rohingya da ke jihar khan a kasar myanmar da batun tsaron kan bayanan intanet game da ko akwai wata ganawa ta musamman tsakanin pompeo da takwaran aikinsa na koriya ta arewa jami'in amurka ya ce tunda wakilin na koriya yana cikin wakilai da ke zauren taron za a tattauna da shi a dai bangaren kuma shugaban rundunar sojin ƙasar iran ya yi watsi da yin da shugaban amurka donald trump ya yi na tattaunawa kai tsaye da shugabannin iran yana mai cewa tehran ba za ta taba amincewa ta gana da abin da ya kira babban shaidan ba babban kwamandan rundunar tsaro na juyin juya hali ko kuma irgc a takaice muhammad ali jafar ya bayyana hakan a wata budaddiyar wasiƙa ne da aka wallafa a shafin kamfanin dillancin labaran fast news agency na gwamnatin iran jafar shine babban jami'i a kasar ta iran da ya mai da martani kai tsaye ga tayin da shugaba trump ya yi a ranar litinin a wani taron manema labarai a fadar white house inda ya ce zai tattauna da shugabannin iran kan shirin nukiliyanta ba tare da an gindaya wasu sharuɗa ba ga dukkan alamu akwai wani yunkuri da wasu ke yi na yin katsalandin a zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a nan amurka a watan nuwamba ko da yake kamfanoni masu zaman kansu da jami'an gwamnati suna taka tsantsan wajen bayyana takamaiman waɗanda ke da hannu a yunkurin wanda aka gano a kwanan nan a jiya talata kamfanin shafukan sada zumunta na facebook da na instagram ya bayyana cewa ya rufe wasu shafuka talatin da biyu saboda alaka da suke da ita da wasu masu ɗabi'u na rashin gaskiya kamfanin na facebook ya ce shafukan sun saka wasu tallace-tallace da suka biya dala dubu sha ɗaya a shafukan facebook da na instagram waɗanda aka biya da kudaden amurka da na canada jami'an hukumar tsaron cikin gida na homeland security sun ce suna tuntubar kamfanin na facebook kan waɗannan shafuka na bogi tare da yabawa matakin da shi facebook ɗin ya ɗauka fadar white house ta ita ma ta yaba da wannan mataki da kamfanin na facebook ya ɗauka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani rahoto da kwamitin majalisar dokokin birtaniya ya fitar da kakkausar lafazi a jiya talata ya nuna cewa har yanzu mutanen da ke cin zarafin mata ta hanyar lalata da su na ci gaba da samun ayyukan yi a ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa inda sukan yi amfani da wannan damar su rika lalata da yara ƙanana da 'yan mata da kuma mata kwamitin har ila yau ya zargi fannin ƙungiyoyin agaji da sakaci da za a iya kallo tamkar da haɗin kai wajen mara wannan aika-aika baya 'yan majalisa karamin majalisar dokokin birtaniya da ke kwamitin raya kasashe sun ce watanni shida bayan da aka fallasa ayyukan lalata da ma'aikatan agajin birtaniya suka yi a haiti a karan farko har yanzu bangaren kungiyoyin da ke ayyukan agaji na ƙasa da ƙasa ba sa taɓuka wani abun a zo a gani wajen aiwatar da matakan yaƙar maza masu irin wannan mummunar ɗabi'a mutum 85 sun samu raunuka bayan da wani jirgin saman fasinjan mallakar kamfanin aero mexico ya faɗi jiya a jihar durango da ke arewacin ƙasar amma dai babu wanda ya mutu kamar yadda gwamna jose rosas aisporo torres ya wallafa a shafinsa na twitter jirgin mai lamba biyu hudu uku daya ya faɗi ne mintuna kaɗan bayan da ya tashi daga filin jirage na durango a jiya talata a lokacin yana kan hanyarsa ta zuwa birnin mexico gwamna torres ya faɗa wa manema labarai cewa matukin jirgin ya yi ƙoƙarin ya katse tafiyar bayan da ya fahimci cewa yanayi ba shi da kyau amma kuma ya makara rautanni kan yanayi sun nuna yadda hadarin ya bazu wato hadari ya bazu a yankin a lokacin da lamarin ya auku fasinjoji 97 da ma'aikata hudu ne a cikin jirgin mai kirar embera na wato 190 duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka mun fara da kammala ziyarar aiki da shugaban wannan gidan rediyon ta yi a najeriya ga kuma nasiru adamu likaya da karin bayani a cikin wannan rahoton all of you here i want you to think that your work may be contributing to ending polio around the world. Kowane ɗaya daga cikin ku ya ɗauka sa zai taimaka wajen kawo ƙarshen cutar shan inna a duniya ta hanyar ba da ingantattun rahotanni kan cutar don wayar da kan jama'a. In ji shugaban muryar Amurka Amanda Bennett a bitar da gidan rediyon ya shirya wa 'yan jarida masu ba da labarun lafiya daga sassan Najeriya daban-daban. So think very seriously about what you're doing. think very carefully about what you're doing and I want you to Amanda Bennett ta bukaci 'yan jarida su ɗauki aikin su da muhimmanci kuma su jajirce don kawo ƙarshen cutar da yanzu ta saura a Najeriya, Afghanistan da Pakistan bayan kawar da ita a India. Well, you need to go to the hospital. Well, can I wait a while? Oh no, no, this is really important. You got to do it right away. Mai horar da 'yan jarida shahararren dan jarida Dan Rose ya koya wa 'yan jaridar hanyar da za su rika haɗa gajerun sakonni don iyaye su rika garzayawa asibiti a kan lokaci da zarar sun ga yaro na da alamun kamuwa da shan inna. 'Yan jarida musamman ma daga yankin arewa maso gabas da Boko Haram ta yi wa illa sun nuna gamsuwa da abin da suka koya a taron musamman yadda za su rika yada labaru don jawo hankalin iyaye da ke yankuna da ba sa shigowa ga jami'an jinya su rika tsaftace muhalli da kuma tahowa cibiyar lafiya da zarar hanya ta bude Abdullahi Mustapha ɗaya daga 'yan jarida daga Borno ya yi alwashin bullo da dabarun domin yaƙi da cutar ta kafar rediyo. Kasan musamman kafin yada labarai na rediyo shi'umin abu ne wadda mutane da dama sukan yarda da dukkan sako da yake fitowa kuma dama daga cikin matakai da mu muke ɗauka na wayar da kai shine a gayyato masana a gayyato malamai a gayyato shugabanni na al'umma da dai makamantansu wanda za a ji ta bakin su a cikin waɗanda ake gayyatowa daidai dan Allah su mutane za su amince in baka amince da shugaba na yankinka ba ka amince da malami na yankinka ko wani kwararre da sauransu mata ma ba su a baya ba don Ruth Fali Dugu ta zo taron ita ma daga arewa maso gabas tana mai cewa ta samu wadatar ilimi da za ta yi amfani da shi a rahotanninta na lafiya. Sannan kuma wuraren da ma nake tsammanin ba zan iya shiga ba na samu basiran da zan iya shiga wannan waje kai tsaye ba tare da fargaba ba. Wannan taro ta koya mana cewa idan muka je mu san irin yadda za mu yi mu shawo kansu mu yi musu bayani menene ake nufi da cutar ita polio kanta sannan kuma mu faɗa musu cewa karɓan rigakafin polio ba ta da illa ba zai illa wa kowa ba kuma ko da ka karɓe shi fiye da yadda ake tsammanin za ka karɓa ba ta da illa. Shugabar ta muryar Amurka Amanda Bennett ta miƙa manema labarun takardun shaidar halartar taron. Wakilan lafiya na muryar Amurka ma irin su Halimatu Abdullahi daga Jigawa, Amina Girbo daga Bauchi, Muhammad Salisu Rabiu daga Kano sun halarci taron don kaifafa basira a shirin karamin sani da Nasiru Birnin Yaro ke haɗawa. Nasiru da Mailika muryar Amurka daga Abuja.

a ci gaba da shakatawa da wannan faifan rabuna ya zalla mai ba ni jarida in karanta ina bakin mawaka ga duk wani mai kiɗi ne fadan ku yan jaridu ba ya kiɗi balle a ɗaukai sarauniya tana na mai sama Allah zai maka su wanda ya ce ba ya son ku ni ma ba ni so na yi bakin ciki yau ka ni biyar hakan bari mamaki ni ke da inda ban zalai an jarida na hakan su waɗansu ana kashe su ka ni ya hakan ba kai tsoro na ake mai haɓaku an jarida maza mata kuna ji ba tsoro za ku ji ba ku watsa labarin ku sosai wani yace zai bugu ko kuma zai wahe ko kuma zai kashe ku da zaran bai bari ba bakin ciki sai ya kashe shi ina na zami gobe amfani da hali gobe gire bukar yana can gire maga kuka ina ma ba ka shaye hawaye mota ne hero gobe rema dan Allah ka bani bani in gyara da kaina in kuma ka hana ni sarau ni ya ni zani musa ka kai na jira na ya bani mota ko ta kaina albarkar ai jalibi haba ku an jalibi maza mata hakuna ji rabuna ya jarra mai ni bani jarida in lallai a kai kai da haka ne tunani in kada wakan kan jaridu yan jarida ba su ba wanda ya dauki To da har yanzu dai ana tare da murya Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu agogo ya ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha biyu ga kuma mu na gaba. Jama'a salamu alaikum.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 A lokacin da muka muku wannan shiri a baya, mun ji alkawarin ɗaukar mataki da kakakin kotunan jihar Kano, Baba Jibo Ibrahim ya wannan fili. Ganin cewa batun ya kwana biyu, wakilin filin ciki da gaskiya Mahmud Ibrahim Kwari ya sake kai ziyara ofishin alkalin alkalai na jihar Kano. Suna Nasir Fil Hashin Baba Jibo kai kai magana da yawon kotunan Kano. A kwanakin baya mun yi wani rahoto da ake zargin wani jami'in kotun bakin kasuwa ko 'yan alluna ne da tsoma baki akan harkar shari'a da ta shafi kanin matarsa kotu mata tabbatar da cewa ya yi wa ya lahanta wani dan gidan alhaji aminu a unguwar ɗorayi a nan birnin kano kuma ka ce mana za a bincika kuma za a ɗau matakan da ya dace akan shi wannan jami'in kotu ya zuwa yanzu wani hali ake ciki ne da girma grand kadi na jihar kano a wannan lokaci faruwar wannan abu bayan na yi kira ga wannan bawan allah ya zo ya samu a ofis kuma ya gabatar da korafinsa to mun gabatar da korafi gaban su shugabanni kuma aka saka kwamiti wanda ya binciki wannan zargi da ya na wannan ma'aikaci namu to ya zuwa yanzu dai alhamdulillah wannan sakamako ya riga ya fita kuma matakin da aka ɗauka shine an gargaɗe shi shi wannan ma'aikaci namu kasan la ya kamata mutane su fahimci cewar harkokin nan da suke gudana a kotu harka layi ne guda biyu akwai layin da yake na tafikas da shari'a wanda duk abin da ya riga ya shafi harkar shari'a to fa ba wani abin da zai warware wannan abin sai kuma kotun da take sama misali idan har an kai ga yin hukunci sannan akwai layin ainihin tafi kasuwa da harkokin mulki wato administration kenan to shine wannan wanda ainihin aka riga aka saka kwamiti kuma kwamiti ya fito aka fahimci yadda ainihin al'amarin yake sannan daga baya aka ba da ainihin wato ku gargaɗi shi wannan eh, ma'aikaci namu wanda aka zargin ciwon ya tsoma baki a wata shari'a da take gaban kotu kuma ma a cikin matakin da aka ɗauka bayan gargaɗi da aka bashi takarda ta gargaɗi kana kuma ma aka canja masa gurin gurin aiki wannan shine ainihin abin da yadda aka kwana an samu ƙwarƙushin cewa kamar ya so ya katsalandan kenan wato ka san eh, ita harkar shari'a yin katsalandan a cikin harkar shari'a ba ma ga ma'aikaci ba kawai ga koda ma mutumin da yake waje ne to ba daidai ba ne kuma ba ka'ida ba ne so amma abin da za ka mutane ya kamata su yi la'akari da shi shine already shari'an nan da ake magana akai an kai ga yanke hukunci an yi hukunci idan kuma har aka yi hukunci shi ko hukunci komai rashin kyan hukunci sunansa hukunci kuma komai rashin gaskiyar da aka yi a cikinsa to sunansa fa hukunci kuma ya riga ya zartu babu kuma wani abin da zai iya goge shi ko ya shafe shi ko ya canza shi sai dai ka je ka ɗaukaka ƙara a kotun da take sama so amma wani abu da ya shafi a'a ga wani abu an yi rashin gaskiya a baya to akan ɗauki mataki kafin a kai ga yanke hukunci amma in har an yi riga alkali ya riga yanke hukunci ya ida ya aji alkalami to kuma fa ba wanda ya isa ya yi tamfarin da ainihin wannan hukuncin da ya yi sai kotun da take sama wannan shine tsarin ka ce an rubuta wa shi wancan bawan Allah takardar gargadi kuma amma wato canza masa wurin aiki duka a matsayin mataki na ladabtarwa kwamiti da ya bincika ya nuna cewa ya mizanin laifin da yake na abin da ya kamata hukunci ko kuma ladabtar da ya kafa ta aimar kenan wato shi yasa da in fa a barin magana ta nake ce maka layi biyu ne duk abin da ya shafi bangaren harkokin mulki tafi kasuwa da ko kuma gudanarwa to ina faɗa maka shine wanda ainihin aka saka kwamiti aka ɗauki mataki a kansa kuma matakin nan shine abin da nake faɗa maka cewar an gargaɗe shi kana kuma aka mamar canjin wani aiki wato malam mahmud ambatan sunansa kawai da aka yi mu a ɓangaren layin aikin kotu ambatan sunan mutum a cikin ainihin wani abu da ake zargi na ba daidai ba ai ba ambata sunansa ba an dai ce ga kotun da aka kuma wani wani jami'in abin nan duk da cewa dai watakila shi da ya shi ne ya sani da kuma waɗanda suka san shi amma dai ba ambata sunansa ba shine ne ce a ai kaga kaga a midiya ne ba ambaci sunansa ba amma shi da ya zo ya gabatar da korafinsa a gaban mu ya ambaci sunan ainihin wannan wanda yake zargi a kai shine na faɗa maka ko da ma ba a bincika ba idan ka ambaci sunan wani da sunan kana zarginsa da wani abu kuma bayan ma'aikaci ne na kotu to ambatan sunan kawai idan aka bincika ko da ba a same ka da laifi ba to kuma fa dole ne za a maka gargadi dole za a ladabtar da kai yadda za ka kiyaye ka ƙauratar da kanka daga ma sa sunanka tunda akwai ma'aikatan nan da yawa amma ba ambaci sunan kowa ba sai sunansa aka ambata a ciki to wannan ma ba a so a cikin tsarin aikin kotu duk ma'aikacin kotu daga kan masinja zuwa sama ba a so ma wani ya yarfa maka wata magana ko a zarge ka ko a ji burbushin kayi wani abu wanda yake na rashin kyautawa saboda haka a sakamakon wannan abin na faɗa maka wannan kwamiti an bata sunan wannan da aka yi kawai ya sa aka ji ba a ji daɗi ba kuma aka yi masa wannan ladabi da aka yi masa domin ma kar ya ma sake barin kansa ya aikata wani abin da har za a zargi sunansa ko a yarfa sunansa a cikin wani litigant ko kuma wani a cikin makaraya wani ya yarfa sunansa wannan shine ka'ida ma'aikacin kotu ba a so a same shi da irin wannan abu abin da masu saurari suke so su gane shine la'akari da girman wannan al'amari shi wancan bawan Allah wato naka sa masa da kuma ga shari'a yadda ta zama da sauransu kuma ga shi wannan da aka yi zargin cewa shine ya sababa ba tabbatar da adalcin da ake nema ba kamar yadda ya kamata misali wai matakin da kuka ɗauka dinnan na kawai an rubuta takardar gargadi mizanin kansa iya kai a ce ya koyar da darussa ba a kan shi wannan jami'i ba har hatta ga sauran jami'an kotu ko ma alƙalan kansu. To ka sake ɗauko wancan layin shi sa a farkon magana ta ce maka layi biyu ne akwai bangaren shari'a wanda a nan kake buƙatar cikakken adalci dalilin da ya haifar da wannan dalilin wannan shari'a ne da take gaban gaban kotu kuma wannan shari'a a baya mun magana ta cewa an riga an yanke hukunci har ma ya ɗaukaka ƙara da ya ɗaukaka ƙara aka tabbatar da hukuncin da aka yi na kotun farko so kuma a wannan hukunci in ka duba hukuncin shi ya yi favorin shi wannan da yake korafi wannan hukunci da aka yi shi ya yi favorin domin an riga an tabbatar da laifin da ya yi ƙara a kansa a gaban kotu an tabbatar da laifin a kan wanda ake zargin ya aikata laifin a layin shari'a fa kenan shine nake maka magana wancan layin kuma na ainihin wani ma'aikacin kotu ya tsinduma ko kuma ya cusa kai ko ya yi katsalandan ko kuma kowane suna zaka kira abin a cikin harkar wannan shari'ar da aka kai ga yanke ma hukunci to shine nake faɗa maka an yi wannan wannan kwamiti akai shi kuma abin da zaka yi la'akari da shi shine ai dalilin wannan shari'ar dai aka zarge shi din yayi katsalandan kila katsalandan din da yayi yana nema ya kawo na kasa a shari'ar to sai kuma aka tabbatar da hukuncin sabanin ainihin abin da kila yayi maganar akai kaga bai yi tasiri ba shi sa na ce maka layin shari'a daban idan an kai ga yin hukunci to babu abin da zai goge wannan hukunci sai dai kotun da take sama. idan Allah kai mako mai zuwa za mu ji ta bakin mutumin da ke neman abin masa haƙƙinsa kan wannan lamari Malam Aminu Inuwa domin jin nashi ɓangare. Yanzu amadadin Mahmud Ibrahim Kwari, nisar fili hashin gumul ke cewa mu kasance lafiya. To a gaida Sarfilu Hashim Gumel yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da labarun da suka ɗauke hankulan jaridun Jamhuriyar Kamaru. Za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridan kamarun Tribune an da ta mana cewar shugaban limamin cocin Katolika na kasar jamhuriyar Kamaru kristan Tuni ya nemi a gudanar da wani tattaunawa a kan teburi tsakanin 'yan awaren Ingilishin kasar jamhuriyar Kamaru da gwamnatin kasar. Jaridan te kuma ta labarta mana cewar mutane sama da miliyan biyu ne a kasar jamhuriyar Kamaru suke dauke da annobar cutar hawan jini a kasar amma gwamnati ta sanya hukumar kiwon lafiya na kasar jamhuriyar Kamaru da fara gudanar da wani tantancewa domin a tallafawa masu ɗauke da wannan annobas sai kuma jaridar dan an da ita kuma ta tsegunta mana cewar a garin dop da ke da taron kilomita 100 daga fadan gwamnatin jihar baminda yan bindiga sun kona gidan yari sannan kuma sun sake duk fursunonin da suke ciki amma sun yi awun gaba da wata mai tsaron gidan mazan sai jaridar emergence an da ita kuma ta gulmata mana cewar shugaba biya ya rage wa manyan ma'aikatan gwamnatin kasar kashi goma daga cikin albashin da gwamnati take biyan su amma har yanzu kungiyoyin 'yan kwadago na kasar ba su ce uffan ba sai jaridar integration anda ita kuma cewa ta yi kiran da kristan tumi ya yi wa gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru da ta zo a tattauna da 'yan awarin ingilishin kasar har yanzu dai gwamnati bata ce kala ba sai kuma jaridar dusahel ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru ta shaida mana cewar a jihar adamawan kasar waɗansu 'yan bindiga sun yi awun gaba da mutane hudu har yanzu babu amo babu labarin su sa'annan kuma a can jihar arewa mai nisa musamman ma a gunduman sharif masuri da ke ke jihar Marwa waɗansu maharan Boko Haram sun halaka mutane guda biyu. Jaridar The Guardians kuma ta ce matasan kudancin ƙasar jamhuriyar Kamaru sun shaidawa waɗansu kamfanonin dillancin labarai cewar cikin shekaru 36 da shugaba biya yi yana gudanar da mulkinsa a kujeran ƙasar ba su ga wani abin da ya tsinana musu ba saboda haka a zaben da za a gudanar na bakwai ga watan Oktoba 2018 sun ce babu ruwan biri da gada. Jaridar Le Premium kuma ta hango mana cewar kamar duk ministocin gwamnatin shugaba biya yanzu dai za su kwashe watanni biyu ba sa zama a cikin ofishinsu domin nema wa biya goyon baya a wajen al'umman kasar jamhuriyar kamaru na zaben da za a gudanar na bakwai ga watan oktoba 2018 din nan jaridan vitrin kuma ta ce manyan jagororin jami'un adawa na kasar jamhuriyar kamaru guda biyu maurice kamto na jam'iyyar mrc da kuma joshua na jam'iyyar sdf suna takun saka kan wanda zai gaji shugaba biyu biya a kan kujeransa za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar le point an da ita ma ta banka mana cewar hukumar ruwan shan kasar jamhuriyar kamaru da karfin wutar lantarkin ƙasar tana cikin halin asu tunda aka damke tsohon ministan a tangana kuna kuma har yanzu hukumar tana tangal-tangal muhammad awal garba muryar amurka da kasar kamaru to a gaida muhammad awal garba yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauro kuka aiko mana. Assalamu alaikum mai magana Muhammadu Abubuwan Baba Ita ce karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi, Najeriya. da Allah biya ku miƙa sako na da talakawan Najeriya da shugabannin ACC na jihohi da na local government duk mutum da ya fita daga AC ya koma wani fati daban to ku gaggauta tsige shi don Allah don annabi. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana Alhaji Haya Muhammad mai kimba mai kujerun karamar hukumar Rafi a jihar Niger tarayyar Najeriya. A ra'ayina a yau ne kamar maganar da kuka yi jiya akan maganar matakan tsaro da gwamnati take ɗauka to a gaskiya gaskiya gwamnati tana iya bakin kokarinta sai dai kafin maganan gwamnati ya kamata a yi maganan jama'a masu aikata irin wannan shin menene tunaninsu menene imaninsu menene hankalinsu akan yadda za su rika yi ma jama'a irin wannan abu a kama mutane a hanshi kuɗin fansa a kona garuruwan mutane a kashe su haka nan kawai ya kamata a ji tsoron Allah kafin a yi maganan gwamnati. Assalamu alaikum sa'a a na muryar Amurka sunana magaji suka ba zai da garki local government jiga Yau zan bayyana ra'ayina a matakin da gwamnatin tarayya da koko jami'an tsaro suka dauka a za zamfara wai an tura jami'an tsaro wai dubu daya dubu daya kawai sojoji da yan sanda dubu daya kawai aka tura mutanen jihar zamfara su za su kare su lokacin da aka yi zaɓe a jihar ikiti jami'an tsaro dubu talatin aka dauka aka kai suka tsare akwatu amma kuma abin mamaki abin takaici abin ban hawi, wai aka ce an tura jami'an tsaro wai dubu daya wasu za su kare mutanen zamfara gaskiya Allah kawo mana saukin wannan abu assalamu alaikum mura amurka mai magana abun bibi A hakikanin gaskiya kai sojojin da jar muhammadu buhari ya yi zamfara ya yi daidai saboda abin ya yi nisa a ce a tare mutane duk titi babu fashi da makami babu komai a ta buɗa mutane wuta a kama mutane da rana a kama mata a kone gidaje saboda haka muna kiran jar muhammadu buhari da gwamnatin jihar jamhura zamfara da sauran gwamnatoci na kasashen duniya inda aka ta'addanci a ɗauki mataki sosai ga talakawa. To yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice. Ga dukkan alamu akwai wani yunkuri da wasu ke yi na yin katsalandan a zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a nan Amurka watan Nuwamba ko da yake kamfanoni masu zaman kansu da jami'an gwamnati suna taka tsantsan wajen bayyana takamaiman waɗanda ke da hannu a yunkurin wanda aka gano a kwanan nan. a jiya talata kamfanin shafukan sada zumunta na facebook da na instagram ya bayyana cewa ya rufe wasu shafuka 32 saboda alaka da suke da ita da wasu masu ɗabi'u na rashin gaskiya sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo zai gana da takwarorin aikinsa na kungiyar kasashen da ke yankin kudu maso gabashin asiya a singapore da ke ake kira icn lamarin da ke nuni ga irin yunkurin da amurka ke yi na ganin an samu kwanciyar hankali a tsakanin yankin tekun india a gefe guda da kuma na pacific a ɗaya bangaren sai dai akwai alamun da ke nuna da nuni da cewa batun ƙasar koriya ta arewa shi zai mame batutuwan da za a tattauna a wannan taro a ɗaya bangaren kuma shugaban rundunar sojin ƙasar iran ya yi watsi da tayin da shugaban amurka donald trump ya yi na tattaunawa kai tsaye da shugabannin iran yana mai cewa tehran ba za ta taɓa amincewa ta gana da abin da ya kira babban shaidan ba babban kwamandan rundunar tsaro na juyin juya hali ko kuma irgc a takaice muhammad ali jafar ya bayyana hakan a wata budaddiyar wasiƙa da aka wallafa to ba da wannan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da la'asar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har shirin na himma ba ta garago wanda ni ladan ibrahim yau zan sake dawa domin gabatar yanzu a madun kwa da kwa nan sashen hausa musamman mahmud lalo da muka azubanci tare da solomon abu da ya da umarni sai injiniyan mu daryl smith ni ladan ibrahim aiwa ke cewa ku lafiya mu mu kwana lafiya